أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كانت يوم ثلاثين وقت السفر وكاتب يعني إلى أربعين وندي دي دي دا ترى نيبو ترى tara ga watan sha watan goma shekara ta biyu ga watan sha ɗaya shekara ta biyu da sha takwas zan yi wala za mu tashi aya ta ashirin da takwas a cikin suratul azab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأفرحكن فراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله له والدار الآخرة فإن الله أعز للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكم فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا ونا النبي قل لأزواجك يا وما matanka. in kuntunna turidna alhayata duniya, in kun kasance kuna nufin rayuwar duniya wa zinataha da adanta da ƙawarta to fa ku zo ku matti'ukunna in jiyar da ku daɗin duniya amma wa kunna in sake ku sarahan jamila saki wanda yake kyakkyawa wa in kuntunna turidna Allah wa rasula idan kuna nufin Allah da manzansa a zamantakewar da muke da ku wa daral da gidan lahira san kuke nufin samun sakamako kyakkyawa to fa inna Allah inda ubangiji a'adda lil mumtinati min kunna ajran aziman أعد أجرا عظيما يا تندلادا من جرمة للممكنات كما سكوت تاوى من كنا تجسوم وأن آية كما يند إمام البخاري رحمه الله تعالى رويته لسنة جنسة إذا عائشة الله يكارى بسير تسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها wata ramazan Allah ya zo ya same ta hina amarahu Allah ta'ala an yukhayyira azwajahu lokacin da Allah ya ba shi umarnin ya ba wa matansa zaɓi akwai sanda suka nema daga annabi wani abu na bukatun duniya wanda kuma manzo Allah ba shi da ba wato ne na cin abinci ba a 'yan abubuwa ne muna son za mu sake zari muna son za mu sake ɗan kwali muna son za mu sake ɗan kunne sauran abubuwa na ƙawa muzalla kuma ba shi da suka irin halayya ne ta mata wanda ba a rasa ta suka takura ne suna da bukatar wa'annan abubuwa to Allah subhanahu wataala ya san halin da annabi ke ciki na damuwa da al'amarin matan to shine sai saukar da wannan aya shine manzo Allah ya kira amma kafin ya gaya kowa sai fara kiran Aisha Allah ya kara mata yarda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'a manzo Allah ya zo ya same ta ila amara Allah ta'ala an yusayyira azwajahu lokacin da Allah ya bayi ya ba shi umarnin ya ba matansa zaɓi cewa in rayuwar duniya suke so da jin daɗi to shi ke manzala zai mutu musa'a musa'a shi ne ka ba wa mace alkhairi kafin ka sake muna da musa'a wacce take auren musa'a na haramu muna da kuma musa'atu qala musa'a ta saki shi ne mace in za a rabu a rabu lafiya cikin mutunci da daraja da girmamawa kamar yadda ana yi cewa usarri kunna umatti'u kunna wa usarri kunna sarahan jami'a in muku tamattu'i na saki kawo alkhairai kai musu sannan kuma su ke ku kyakkyawan saki cikin mutuntawa da daraja to kaga wannan zaɓi da farko kenan amma Allah suke so da gidan lahi da manzo da gidan lahira to Allah ya musu tanadi wanda suke gwaggwaba mai girma a gidan lahira manzo ya samu Aisha qalat fa bada abi Aisha take sai fara da ni fa qala yace inni zakirun laki amran fala alayki an tasta'jili hatta tasta'jili abawayki yace zan ga miki wani al'amari amma ba na son ki gaggawar yanke shawara har sai kin je kin shawarci iyaye kaga anan yake abawai ko sai kin je kin shawarci iyaye وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراق sai manzo Allah ai ya san iyayena ba za su umarce ni na rabu da shi ba amma da yake ni a kadan saurin yanke shawara sai na je na shawara قال ثم قال سليت إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى ثمان آية هاي ذو أشكر آية جيد ذكر أن تامت أهن الله يتوكر من فقلت له جاء إشاسين الشرسي وأتوى النبي صلى الله عليه وسلم ففي أي هذا أنت أمير أبوية أشونا أبو نيزون زنجيني لوشاور إياهنا fa inni uridu Allah wa rasulahu wa dar al-akhir kace ni ina son Allah da manzansa da gidan lahira ba bukatar sai rani na nemi wani shawara na zaɓi Allah na zaɓi manzon Allah na zaɓi gidan lahira ta ba tare da sai ta je ma ta tuntuɓe domin tana ganin a wannan ne ma sai ta je ta za ta nemi shawarar iyaye ai ba bukata ya za ta fi ta wani a akan Allah ya za ta fifita wani abu akan manzon Allah alhali sun samu tarbiyya irin wasu suka samu a gidan sai ga Abubakar da kuma gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce kuma fa'ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam misal ma fa'al manzo Allah ma ya kira sauran mata irin su Ummu Salama da makamantansu su ma ya gaggaya musu su ba sai suka faɗi irin abin da na faɗa suke sun zaɓi Allah sun zaɓi wanzan Allah sun zaɓi gidan lafiya na ka babu katar ba su je sai sun shawara da iyaye wannan ya nuna wani yadda ko mu ce wannan daraja ce ta mata yin manzo Allah duk wancan abu ne na sha'awar zuciya wanda duk mace Allah ya sanya musu wannan ya sa musu sha'awar sha'awai ina son wannan ina son wancan ina so wannan wannan yayi ya shigo gata wancan yayi ya shigo a gani ko dubi hikima ta manzo Allah a gani bai faɗa da su ba bai tashi hankali da su ba kun takura mu kun kaza ku nita ne da ku ku kaza kaza faɗa a yi shiru har sai da Allah ya turo masa me ya kamata ya yi game da ainihin al'amarin matan to kuma saboda tarbiyyar su sai su zaɓi wannan abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya gaya mana cewa sun zaɓi gidan Allah zaɓi Allah da ainihin wato manzon Allah da kuma gidan lahira a cikin wannan za mu samu darasi na mai na cewa Allah subhanahu wata shi ke kaddara aure ta inda ba a zuku sai ya haɗu kuma a yi to in saki ya zo a ce ba kamata yi kuma a ɗau abin gaba ba a ɗauke shi tashin hankali a ɗauke shi rigima domin a ce Allah yana umarni a yi tabattuki na saki sai mata alkhairi maimakon za ta bar gidanka watakila ba ta da gurin zama watakila ba ta da yadda za ta yi rayuwa inda dama sai ta gama in dai saki ne rajali sai ta gama inda ta sannan za ta bar gidan yanzu ka yi mata wada in ka fahimci ba ta da gurin zama Kaɗan ɗan san yadda za ka shirya wasu inda za ka je ka zauna idan ka fahimci akwai damuwa in ta koma gidansu na yadda za ta rayu ka kawo ko abin sana'a ka bata ko wasu kuɗi da za ta je ta jari da su wanda za ta dinga ɗan sana'a tana rike rayuwarta kafin ba a rabu da mai tashi da mutum da sun zarafi da sun mutunci wataƙila ma da ƙwace kayan ba eh? domin baka san gobe wani abin da Allah zai haifa kamar yadda Allah ya faɗa la Allah ya yi su ba'da zalika amara da yiwa ne Allah ya fara da wani al'amari gobe ta iya dawowa a ɗin don kuma an rabu da tashin hankali ba an rabu da faɗa an rabu da cikin sai ka ba ta sha'awar gobe Allah ya sake ma haka wannan shi ne abin da ba a ah, na biyu ibn jarir ya fitar يسنن فايدو عائشة شما مثل ما نزل الخيار قال لي رسول الله إني أريد أن أن أذكر لك أمرا ولا تقضي فيه شيئا حتى تستعملي أبوي قال الله شما أن الرواية جاء متى تتوقع وناء الأمر أما كيف ينتشاورة حاجتي كمية بي أين ينتشاورة يعني قالت شما الرواية رداء آه، آه، آه، أين ينتشاورة dan da sallallahu alaihi wasallam ya zuwa Aisha duk abin da ta faɗa kenan cewa manzo Allah ga da ya gaya mata ita kuma ga abin da ta yanke sauran matan Annabi sallallahu alaihi sallama, su ma suka yanke irin wannan shawara domin dukkaninsu suna da wannan tarbiyya cikin irin ta Aisha Allah ya kara musu yarda baki يا نساء النبي بمن من منكن بفاهشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نعطها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما نعم nan ikirma ya kawo mana bayani cewa lokacin da wannan abu ya faru to mata tara ne a karkashin annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ne dama ya mutu ya bari su tara guda biyar ƙurai shawa ne su ne aisha da hafsa da ummu habiba da sauda da ummu salama wayannan guda biyar din quraishawa ne sai kuma safiya bintu huyay an-nubayriyya safiya wanda ita daga banu nadir yahudawan madina din nan wanda aka aka da su suka koma khaiba zala daga baya Allah ya ba shi nasara ya je nasara da su a ya samo صفية بنت هيي النبيرية لقبان النظير آه، سي ميمونة بنت الحارث الهلالية زينب بنت جحش الأسدية بجويرية بنت الحارث المصطلقية وأنا سترة لي إيه؟ آه، ما كان النبع اللوكتي رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين bayan wannan abu sun zaɓi Allah da manzon Allah da gidan lahira sai Allah ya nuna fattu ba irin sauran mata ba suna da daraja da matsayi wanda ya shawo mana da sauran mata amma kuma su ne ababen koyi sauran mata ɗin ita ya nisa annabi ya kuma ta annabi man ya ce min kun da bai fahisha wanda ta zo da fahisha mu bayyana wacce take a bayyane a nan fahisha domin kada wani ya fahimci fahisha kamar yadda ta zo a ayar zina illa an ya ci da mai fahishacin mu bayyana wanda Allah yana maganar matan da aka saki kada da wala tukhruju hunna min buyutin da wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina to ba wannan fahisha wannan shi ne wannan neman da suka yi wa annabi na abun duniya manzo Allah ba shi da su kuma suna so lalle sai ya ba su to a nan ake magana fahimta mubayyana yudha'af lahal azabu da'ifai Allah zai ninka mata azaba gida ji domin a gidan annaba a samu ainihin rashin biyayya ga manzan Allah eh, wanda nan ake saukar da ayoyi a nan hadisai suke fitowa wannan kenan wanda ya sani ya take sani ya cancanci ne hukumar su ta wanda bai ta wanda bai sani wanda bai sani wani usayi uzuma wani sayin ya iya samun uzuri amma wannan ya sani ya take sani to kaga laifin sa guda biyu ga ga ga ga ga ga take sani ga kuma aikata laifi to yudha'afu al-azab za a ninka mata azaba gida biyu fi duniya a nan duniya wal akhirah da kuma ainihin lahira wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki wurin Allah tabaraka wa ta'ala eh mai ne domin mai domin wato su ne abin da yake cancanta domin ga tarbiyya annabi ga ayoyi ga hadisai duk da kuma sun suka yi wannan lallai wannan sun amma Allah ya kiyaye kamar yadda muka gani a hadisi ba tare da wani shawarawa da komai ba dama abin da yake ran kenan zaɓin Allah da manzo Allah nan da nan suka zaɓi Allah da manzo wa man yaqrus min kunna wanda suka yi ibada daga cikin lillahi ga Allah wa rasuli ta suke biyayya ga manzon Allah wa ta'amal salihan suka aiki na ƙwarai to nu'tiha ajraha marratayn za mu ba ta ladanta ainihin marratayn su biyu suka ba Allah suka manzon Allah suka amsa kiran manzon Allah to za a ba ta ladanta dinki biyu fa innahunna fi manazil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ala illiyin domin za su zama suna inda manzon Allah yake ba shakka matsayinsa ba nasu ba ne amma arzikinsa sai su zama inda ce kuma wannan girmamawa ne ga manzo Allah a ce matansa suna nan tare da shi a inda yake domin ba abu ne mai daɗi ba a ce yana wani matsayi su kuma suna wani matsayi da na ka wanda suka bi Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba su wa atadna laha rizqan kariman za mu tare da mata arziki wanda yake da girma shine ne shine a sanya ta fi a'la illiyi hmm. a daukaka a guri wanda yake madaukaki fauka manazir jami'il khalaiq wanda yake saman da duk matsayi na halitta ba shi daya allati ya aqrabu manazir aljanna wanda suke mafi kusa da matsayi na aljanna ila arshi zuwa al'arshi wanda da wasila ce wanda aka ke ake sare za a ke ɗauki manzon Allah da ita to a nan mata yanzu za su kasance tare da za ka Allah ya bai tafi da ne rizikar karima za mu tare da musu arziki mai girma shi ne kasancewa tare da mazan Allah kasancewa tare mazan Allah kuma yana cikin wasila wanda matsayi ne guda na mutum ɗaya tak a cikin halitta Allah ba shi ɗaya wanda ba mazan Allah yake son duk sanda muka yi duk sanda aka kiran sallah mu roƙa masa wannan matsayin shi kuma ya mana alƙawarin babu ceto gobe alkiyama to ba ta da za su kasance tare da wannan matuƙar sun biyayya gare shi wanda alhamdulillah sun kasance masu biyayya gare يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا yana daga cikin tsofinsu wanda suka fifi sauran mata Allah ya nisa annabi ya kuma ta annabi da ka ahadin minan nisa ku ba ɗaya kuke da sauran mata ba amma in istaqaytun idan kun ji tsoron Allah kun kiyaye dokokinsa to ba shakka ba kamar sauran mata ku ce domin kuna da matsayi wanda ya fi nasu kasancewa kuma ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da haka ne فلا تخضعن بالقول كذلك في يد مقرب يتبع إيه الذي في قلبه مرض الذي في قلبه مرض ودع خيرة اللاتية التنك يسع فيتبع في قعين حين يقوكر وشون جنادك يقوكر ستونا وانا فلا تخضعن بالقول بيت رقيق الكلام da magana da lallauna magana da lallauɓaya magana da kararraye magana za haɓar rijal lokacin da ke magana da mazaje kakwai wani ku yi magana da kai tsaye iya bukata na kaga ba a hana su yin magana da maza ba idan bukata ta kama za su ce wani abu manamiji ne ya siya su siya likita ne namiji ne likita sai magana da shi a mai ɗinki ne shi zai musu ɗinki sai magana da shi wannan ba hana su magana da maza ba amma sun za su yi fala ana bil qawl kan ku tsaya kuna karere magana kuna lallan kwata magana wanda wannan zai ba da dama gani mai a zuciyarsa sai samu kafar mai tsayawa kuma da magana a ba ajiya ai kaza ajiya ko ai kaza ne ku ya za ku shikenan kuma daga nan sai me sai abu za ka ku magana da kaurara nawa ne malam su hmm? ji ba wasa Allah ji kan malamin malam Ahmad cikin in haka ce gidan yana nan su ta ƙwayar su ta wajen yin su abu ba wasa ita wa qulna qawlan ma'rufan ku yi magana kyakkyawa ai jamilan magana kyakkyawa me magana kyakkyawa ita ai allazi laysa fi tafhim ba wanda lallan ba lallan kasawa ko kuka yi magana da ma ajnabiyye irin magana da za ku yi da matayen irin magana da za ku yi da mazajen ku ko kuna lallan kuna kariraya da sauƙi da abin da ya yaka domin a nan sai wanda yake akwai ciwo a zuciyarsa ya samu kafa wacce kuma zai sa yana magana yana kawo surutai da sauran abubuwa da ainihin ba su dace ba kaga inda wasu suke su mai da guraren siyayya ko guraren kaza kuma gurin hira a sa mata teburi kila ɗan kawo mata lemo a ce zaune hajiya ga ɗan lemo su shaka abin fito miki da kaya ki gani da sauran ya ta wata ma ta mai da gurin gurin hirar rakinta ta wannan ya saba shi na su shari'a ta ba su dama za su ci abu za su yi magana ta kama shi amma da ne ba da kiyaye wannan doka da aka fara a cikin wannan ba. wa qanna fi bi tukunna asali ku zauna a gidan ai in zamna bi tukunna kan ku fita daga cikin gidajen ku zama a cikin kan ku da shi illa lafi illa lafi mai hajar sai da bukata fita da gujira ne zama ne da bukata me bukatar nan ita huduru sala misali za ta halarci sallah a masallaci to wannan bukata da nan ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamna wa ima Allah masajid Allah kakku hana ku yangin Allah dakunan Allah wal yakhrujna wa hunna tafilat su fita suna masu wato mummunan shiga ma'ana na mummunan shiga wato kan su fita da ado kan su fita da ado amma wa biyu su hunna khairun lahu su zauna su yi a gidajensu sallar ita tafi amma in tafi tana son zuwa masallacin masallacin da yake akwai gurin da an tanadi gurin maza aya eh, gurin mata wannan ba laifi a bar ta haka nan kamar yadda banzar ya fitar da sanadin sa zuwa ana Allah ya kara masa yarda yace ji'ina nisa'u ila rasulillahi sallallahu alaihi Mata mataye sun zo gurin manzon Allah wa qulna ya rasulullah ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله maza sun tafi da me da farala sun tafi da jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah kaga mata sun samu damar ne damar magana wanda za mu maganar asma'u bin yazid sai wata damar da suka samu amma lana amal buzurki bi amal mujahidin fi sabilillah mu ba wani aiki da zamu mu samu irin larin da mujahidi suke samu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce man qa'ada aw kalimatan nahawa min kulli fi baitiha wacce ta zauna a gidanta daga cikin ku eh, ta kula da al'amarin mijinta da 'ya'yanta da tarbiyyarsu fa innaha tujri fa da kisa mujahidin fi sabilillah za ta samu ladan da mujahidi suke samu wajen ɗaukaka addinin Allah tana zaune a gidanta Allah subhanahu ta'ala zai ba ta irin ladan da yake ba mujahidai wannan ya zo daidai da irin lokacin da suka haɗu suka shawara suka sanya asma'u bin kezi wanda ake ce mata fadimatul nisa wato mai magana da yawun mata cewa ta je ta samu wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a madadin cewa Allah ya aiko shi ma Allah ya aiko shi ne fa gurin maza da mata sannan maza da mata ne suka yi imani da ba maza ne kawai sannan su nan su cikin su shine makwancin ƴaƴan ƴaƴan ne, dodon su shine abin can. sun yi sunan ne makwancin idan sun fita su ne masu kula da 'ya'ya to amma an ba maza dama na jihadi an ba maza dama na zuwa juma'a an ba maza ainihin sallar janaza da makamantansu to su ne na idan maza sun fita na abubuwan su suna zaune a gida to su ne na su kuma me me ya rabar su zala ce kun ji mace ne fasaha kamar irin wannan mata sabai suka ce a yake to ke wakiliyar mata in kin koma ki je ki gaya mu duk wacce ta kyautata zamantakewarta da mijinta lokacin da ya tafi jihadi ta tsaya ta kula da gida ta kula da yara ta kiyaye mutuncinsa in kamar yadda Allah ce fasali hatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah suka kiyaye mutuncin mazan lokacin da ba sa nan suka kiyaye dukiyoyinsu ko lokacin da ya tafi juma'a ko lokacin da ya tafi janaza to za a ba su ladan da ake ba maza mazaje su kuma suna zaune a gida kaga anan an yi musu adalci ko ba kwarin su suna zaune a gida amma ba su rasa lada na abin da ake ba maza mazawa kaga in neman lada ne zai sa su fita to yanzu suna zaune ba za a ba to me yasa sai sun fita shi sa ce wa biyutuhunna khairul lahunna gidajen da sun fi musu alkhairi a kan sai sun fito domin abin da za su nemo a wajen in suka zauna su kyautata su da mazajensu suna gidajensu ba za wannan kaga dama shi da musulunci ya ba me ya ba ainihin mata wanda a jahiliya duk ba su ma da bakin magana ballantana ma har su ce suna so su daidai da mace amma yanzu kuma an zo ana cewa ai an tauye su an rufe su wani yana sha ma wani hijabi an sa musu mask ainihin a fuskar su sai a za su iya bayyana kansu to a gaban manzo Allah sun bayyana kansu hmm? gaban manzo Allah sun sun ce maza sun rinjaye ba a kanka kullum kana ba su ilimi mu muna zaune don haka ka ba mu rana da lokaci da za mu dinga keɓancewa da kanka inda za mu iya samun dama mu gaya ma matsalolinmu zala yake ba yake yayi dubu zala yi ware musu rana da lokaci yake zuwa yana zauna da ba ba su damar su ba an suka samu damar da suka bayyana abin da yake damar su an ta an takure su an kaza da su haka nan yana daga bukatu tana da wata gudunmawa da za ta baya ta ilimi tana gudunmawa da za ta baya in jihadin ya kama gani ko kamar inda irin su rubai su muawiz ita suka wanke ta cewa suna son su tare da annabi jihadi don su dinga ba da gudunmawa suna sa mara wanda aka ce ciwo magani eh, suna ba su ruwa suna tara da musu ruwa suna shirya musu abin da za su ci idan an samu matattu a tsoro musu ko a raƙuma su dawo da su madina ko kuma dai su dawo da su gida zalai ba su dama Za ka sun da سور su مكة سليم يفتح في عمارة أم عمارة سليم يفتح تعرضها وقالكم idan tana da gudun wani abu da ilimi da za ta bada gudunmawa shari'a ta bata dama rufaida bint al-harith al-aslamiyya likita ce zalla ya ware mata bukka a masallacinsa aka sa mata gado wanda idan an samu mara lafiya yake ba'uhu ala sariri rufaida ku je ku dora shi kan gadon rufaida ta duba shi ta game ya dace a ba shi da magani dama da ka wacce take da wani abu na gudun bawa da za ta bayar shari'a ba ta hana ta ta bayar ba amma da wanda sharaɗin da zamu karanta yanzu wanda Allah yake wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyah har da gudunmawar da za su fito su bayar a waje ba gidajensu ba ko bukatar ta kama za su fita a za su je siyayya ne a za su je gai da dangi ne a za su je neman ilimi ne to wala tabarrajna ya fi kula kasi tabarruj shiga banza irin yadda jahiliyar farko suke shiga banza mujahid yace me shigar banza kanat almar'atu takhruju tamshi bayna yaday ar-rijal ita mace ta dinga tafiya a gaban maza za ka ne kamata wurin kuma can gefe kamar yadda maza ala ce take alaikun da bi hafati tsare na hore ku da bin gefen hanya walai talakun da an ta haƙuƙunan fari ba ku da haƙƙi ku dinga bin tsakiyar hanya kuma maza ya gaya mata yanzu kuma ta zo suna wucewa gaba maza ita ce a gaba ma maza suna binci wannan yana daga cikin ne suke tabarau a tada yake wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula idza kharajna min buyutikunna wa kanat lahunna bisyatun wa takassurun wa taqannud idan suka fita daga gidajensu sai zama suna da wata tafiya ta daban da suke yi da karerea da ainihin rangwada wannan shi ne yake yana daga cikin tabarrujul jahiliya muqatil bin hayyan a tafsirin sa yake wa tabarruju annaha tulqi al-himala ala ra'siha wa la tashuddu bata ta dora bayani a kanta amma ba za ta daure bayanin ba bai wari ala idaha ya lullube sarkarta ko qurtaha da ainihin dan ah, kunnanta wa uruqaha da wuyanta ne kawai ta ɗora shi haka ga wuya a waje ga ɗan kunne ya fito a so ake ta daure su rufe ta rufe mayafin kamar da yadda ake hijabi yanzu zama an ɗaure fuska da shi sai fuskar ce za ta bayyana wanda shi ba idan da kira sai a same sai a same fa to duk wanda yana daga cikin ne ainihin tabarun jahili yana daga cikin ainihin a sa buduwa idan tana taku ana jin ƙarar wannan buduwa buduwa shi ne sarka kafa to haka nan sa takalmi tana tafiya ana jin kwas-kwas ɗinta abu ne da zai jawo ne ta wasu su waiwaya waye ne takun nan yana daga ciki sa turare a gani ko duk wannan tabarruki yana daga ciki sa tufa mai ado da za ta ja hankalin ainihin wanda take wucewa ta gaban su yana daga ciki sa tufa shafafa wato mara kauri wanda jikinta ko wani bangare na jikinta zai bayyana ko kuma a sa ta daidai da jiki wanda ainihin za ta bayyana turar yanayin yadda jikinta yake kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin ya bayyana hadisinsa cewa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun sun. waɗannan duk yana daga cikin ne abin da ake kira tabarrujal jahiliya kenan shari'a ba ta hana ta fita ba idan tana da bukata fita amma in za ta fita su zama da wani uzuri na neman ilimi ko na neman lafiya ko na sadar da zumunci ko na ba da gudunmawa a al'umma wanda za ta yi ta da gudunma saboda wani abu Allah ya ta da ilimi gane ko amma kuma ga yanayin yadda za ta sa shi da wala tabarwa da tabarrujal jahiliyyati ko za ka ce musulunci ne takura musu musulunci ne tsananta musu ya ce kansu ba da gudunma, ya ce kansu fita ba amma yanzu ga wani sabon addini mai zogo wanda in suka shiga gidan to kabarin su ba sai dai abin da ya sa a cikin gidan ba fita ba zuwa asibiti ba neman magani shi da ta shiga har mutuwa kabarin za ta ba a cikin rayuwa masa ba a to kuma wannan ne za ta a yi za ta samu wani ta fi iya ci a ƙura'ani ko ƙarar fi da su kulle ko amma saboda su ba su aiki da hadisai wanda suka bayyana cewa ta fita inda bukata hmm? amma ga yanayin fitar ƙur'ani ya bayyana wala tabarrajna tabarruj al-jahiliya sanin cewa qimna salata wa atina zakat bayan ya umarce su da yanayin yadda ya kamata su kasance to sai kuma ya umarce su da ibada wa qimna salat ku tsaye da sallah ne ko wa atina zakat kuma da zakat wanda Allah subhanahu wa ya hore qa'ina Allah wa rasula aka dunkule ibada baki ɗaya. aka ce ko ba Allah ko manzon Allah a duk sauran al'amura ba baki daya bai tsaya kawai a batun sallah da batun zakka ba a ta da za ku zamantake ku da mazajen ku ba Allah ko manzon a ta da za ku tarbiyyar ƴaƴan ku ba Allah ko manzon wannan biya dukule nauyin ibada ba ki daya Isa da yake cewa hada min ba'di a 'am ala al-khas ai ke ban sallah da zakka sai kuma aka gane ba sai komai da komai ya shigo ya zama sun ba Allah su sai Allah yake ayi a wannan abu a zaman gidan ne su ba Allah a za su fitar ne su ba Allah suna zaman gidan su yi a yadda manzan Allah ya koyar su zaman kiwon gida idan fitar ne su fita yadda manzan Allah ya koyar a duk wanda ya nuna inda ya kama zala yana yi kitami matar ta taniyar ce an masallaci ko ya taka mata bayan raka ta an zuwa wani wuri haka duk ba ce ba ce ta zauna da cikin shiga gidan miji har sai ta mutu cikin gidan miji amma ga ƙa'ida yadda za ta zama da yadda ya kamata in za ta fita ta fita أطيعنا الله ورسوله أدكوا ميتا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت Allah yana son ya tafiye muku da kazanta ne ahalar baiti ku mutanen gidan annabi kun yutahhirakum tathiran ya tsallake ya tsarkake ku ainihin matuƙar tsarkakewa ahalar baitin nabi ya zo cewa suwaye ahalar baitin ni. an tambayi zai man ahalu baitihi ya ya zai alaysa nisa'uhu min ahli baiti matansa ba ta cikin ahli baiti qala nisa'uhu min ahli baiti ta yi matansa suna cikin ahli baiti me ya jawo zai iya faɗi wannan saboda suna ganin ahli baiti sune ala ali ala ali ali ja'far ala aqil amma matan annabi ba za a lissafa آل بيت النبي وشي زيد ولا يلا تمر وتواعي يبعد ولا شو ما تنسى سنة تشن آل بيت قال نساء من آل بيتي ولكن أهل بيته من من حرم الصدقة بعده في آل بيت وانت أتحرم الصدقة أغنيت بايا قال ومن هم suwaye ko inda aka haramta musu sadaka qala hum ali ali wa ali aqil wa ali ja'far wa ali abbas sune ali ali iyalan ali kina hasan da husain da ƴaƴansu har zuwa iya inda aka san wa'annan cewa zuriyar haka na ali ake ɗan uwan ali bin abi talib da ali ja'far ja'far bin abi talib haka shi ba waye dan wa ali bin abi talib wa ali abbas da ali abbas daga dan am ayyan amman annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne alaye wanda ba su sadaka ko zakka ya haram saboda ita kaman kazanta ne bai dace da iskar ɗinsa قال زيد يسي كل هؤلاء حرم الصدقة بعد حرم الصدقة بعد دو إنه ko kuma mai tambaye ne tambaye zai yace duk wa'annan an haramta musu sadaka a bayan adami qala na'am yace ni haka an haramta wannan aya wannan aya dalili ce akan cewa iyalan annabi matayensa kenan suna cikin alibaitin ne Sai cewa kamar yadda ibnu kathir dan yake wa hadha nafsu في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهم ita wannan nasi ne a shigar matayen annaba a cikin alibai ita li'annahun da sama bu nuzula hadhihi al-aya domin ai su ne ma sababin saukar wannan aya wa sababin nuzuli da'ilan fihi qawlan wahida sababin saukar kuma ai zai shiga cikin aya wannan magana guda wanda Allah ta subhanahu wataala ce inda ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt kira ce ah, alayan ah, iyalan gidan annabi ba ta hanci gidan wa'inda suna ikrima kana yunadi fi suq da da sabani ya kai akan wannan al'amari sai mata suna cikin halayensa ko ko sai wa'incan guda hudun da aka faɗa sai da ta kai ikirima yana ɗaga murya a kasuwa inda ma yuridu Allah yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa da ce yace nazalat fi nisa'in nabi sallallahu alaihi wa sallam khassatan yana ɗaga murya a kasuwa ce ai a akan mata ya mata ya annabi wannan aya ba su kadai to ya za a fitar da su daga cikin alaye za su ce da mata nabi آل النبي آل علي آل آل البيت ها آل جعفر آل البيت آل عزيز آل البيت آل عباس آل البيت نعم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن واذكرن كدن كنا كأمتي ما يتلى أولا كرن توا في بيوتكن أينين أين أينين تاكلوا أي ما هو ما نسى وعمل بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله في بيوتكن ku yi aiki da abin da Allah yake saukowa a bisa manzansa a cikin ɗakunan min al-kitabi ne daga littafi wasu da su sunna domin sunna ma wahayi ko ba haka hmm. Allah yake kimsa manzo Allah me zai eh me zai faɗa to zan haka sunna ita ma wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahyi yuha a tada ba ku wannan ni'ima Allah ce ya fassasa Allah ce ku sunna biha min bainin nas wanda aka ce ɓarshe ku a tsakanin mutane wani wani wata ni'ima ce ita annal wa'ayi yanzu da fi duna a ɗakunan yana tare da iyalinsa amma gurin kwanciya wahayi zai zai ce suke to kun tuna wannan ne shi ne ce wani kunna ba su lafi bi su kunna min ayatin wal hikima ne hikima hikima shi ne ne shi ne sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka mai da imamu shafi'i ya faɗa kamar da imamu shafi'i Ya Allah tabaraka wa ta'ala yayi maganar a ah, can ah, ويعلمهم الكتابة والحكمة يقول قرآني لا تعالى فتاة ويعلمهم الكتابة أن سن هو والحكمة فقط اتباع بند ذا أفسر الحكمة لتسيني في السنة عبد صلى الله عليه وسلم ite بهذه hawahun wai sun rabauta da wannan ganima wa hassahu da min hadhihi ar-rahma al-amima ya ke bance su da wannan rahama wacce take maganiya fa inda walam yanzil ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wahyi fi firashi imra'atin suwa wannan magana Aisha to ita kuma a cikin ita kuma ta fita daban ba ta ke banta da wannan domin ba a cikin matan ba wanda wahayi ya zo Allah yana shimfiɗar matayensa في عائشة فما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه كما ينبغي الله لكنت في بينه gane ko don haka wannan lalle su da wannan nima da Allah ya ce wani kurna ma yusra fi su kullu min ayati llahi wal hikma wannan abinda Allah ya mutu su tuna da aiki da abinda Allah ya saukar din da daga ayoyin da kuma ainihin hikimomi shine shine sunnoni inna Allah ajina ubangi kana latifan ya kasance mai tafsasawa ne yi zalimin bi kunna mai tafsasa muku In ai ja'ala kunna fi biyu biyutil lati tutla ya fiha ayatul lahi wa hikma yana daga cikin tafsasa ubangiji isa ya ku kure matan gidan da ake saukar da ayoyin alqur'ani kuma ake saukar da hikima ita ce sunna khabiran kuma masani ne kwararre ne bi kunna da ku in ikhtara kunna li rasulihi hmm. azwaj lokacin da ya zabe ku ku zama ku ne ma kayan manzansa to ya san akwai wani hikima to da ku lura da wannan ainihin ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya muku abiyatul awfi ya faɗa dangane da inna Allah kana latifan khabiran yake ne ya latifan bi istikhrajha khabiran bi mawdi'iha Allah mai tafsasawa ne da ainihin fitar da ita kuma kwararre ne da ajiye ta kowanne ainihin ya ajiye ayar a inda ya dace da kuma hikimar a inda ta dace to Allah mai tafsasawa ne a cikin wannan amma za mu ga na farko ya fi dacewa da ma'anar ayar cewa ya tafasa lokacin ya sanya ku zama ko ne wanda ake suka zama matan gidan da ake sokar da ayoyi da kuma hikima ta kawo da daraja ce maɗaukaki to ayoyin baki ɗaya suna nuna mana me darajojin matayen annabi sallallahu alaihi da Allah subhanahu wataala yake bantu wasu ayoyi da magana a kan sannan da jarrabawa ta zo musu Allah ya ba su zaɓi ba su zaɓi duniya ba sai suka zaɓi Allah da manzon Allah da gidan lahira sannan ya yabe su da kasancewarsu su ne alayen gidan annabi sannan ya yabe su da cewa ya tsarkake su wai tsahirakum tsahira ya tsarkake su matukar tsarkakewa a cikin ga duk wani wanda zai zo ya wani bata su ko ya sa musu bakin tanti to ba shi da wuri ba shi da wurin da zai samu inda zai sa wannan bakin tantin a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai shi ya shafa a kan Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik بارك الله فيك Thank you. Thank you.